Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare talata 22 ga watan Mayu. shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19 25 da 60 a jamhuriyar niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma su na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da warhaka, Baba yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan mu na dare. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mabiya ɗari kan Katolika sun yi zanga-zangar lumana na nuna ƙin jini ga kashe-kashe da yawa a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar ne suka kama magungunan jabu masu tarin yawa wanda kuɗinsu ya yi sama da sifa miliyan 500 akan wannan batun magungunan jabu da sauran miyagun kwayoyi ne za mu so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda za a hana wanzuwan irin waɗannan magungunan tsakanin al'umma muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga nan jamhuriyar nijar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu ba za a yi taron kolin da aka shirya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata mai zuwa ba. In har ba a yi taron ba, to akwai yiwuwar a yi shi nan gaba a cewar Trump, amma ba lallai a yi shi ranar 12 ga watan Yuni ba. Trump ya kara da cewa duk da dai ba za a yi taron ba, ta yiwu za su gana, yana mai kiran tattaunawar da jami'an gwamnatinsa suka yi da jami'an Koriya ta Arewa ya zuwa yanzu abu mai kyau. Trump ya kuma ce yana ganin shugaba Kim ya ɗauki shirin ganawar da matuƙar mahimmanci. Da yake magana da shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in a fadar White House, Trump ya bayyana cewa akwai wasu ƙa'idodi da muke bukata a cika. Ya ce yana gani za a cika musu waɗannan ƙa'idodin. Da aka tambaye shi akan ƙa'idodin, Trump bai yi bayani ba, amma ya ce dole ne a dakatar da shirin makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. Cutar Ebola da ta kashe sama da mutane 20 a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tana iya yin barna kamar yadda aka yi fama da ita shekarun baya a Afirka ta yamma idan ba a ɗauki mataki ba. Sai dai masu agajin farko sun ce a wannan karan lamarin ya sake salo saboda sun samu maganin rigakafi yanzu. wanda ba a iya amfani da shi ba a shekara ta 2013 lokacin da aka samu bullar cutar ebola ta farko a kasar gini kamfanin sarrafa magunguna na mark ya tura magungunan rigakafi da ake kira v920 guda 8,600 zuwa yankin inda cutar ta ɓalla An yi gwajin maganin rigakafin a matakai uku sai dai ya zuwa yanzu babu ƙasar da ta ba da lasisin amfani da shi. Kakakin Hukumar Lafiya ta Duniya ya shaidawa murya Amurka cewa hukumar za ta yi amfani da maganin rigakafin a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Kawo yanzu maganin rigakafin V920 ya hana kowa kamuwa da kwayar cutar Ebola. A lokacin da aka yi gwajin maganin a shekara ta 2015 babu ko mutum guda cikin mutane 5,837 da aka yi wa rigakafin da ya yi rashin lafiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu kan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran. ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har iran bata canza ɗabi'unta ba wannan sabon gargaɗin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana tsarin gwamnatin trump biyu bayan matakin da amurka ta ɗauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taɓa sanyawa a tarihi idan muka kammala bayan takunkuminmu ya fara aiki iran za ta ji jiki wajen ƙoƙarin ceto tattalin arzikinta Jawabin Pompeo na zaman wani yunkuri na fidda manufofin Amurka na ci gaba bayan da shugaba Donald Trump ya fidda kasar daga yarjejeniyar makaman nukiliya Iran a farkon watan nan. Sai dai ba a fayyace iya matsin lambar da Amurka za ta iya yi ba tare da kasashen turai ba da ke aiki da Iran don ceto yarjejeniyar nukiliyar. A makon da ya gabata, ƙungiyar tarayyar Turai ta fara wani shiri wanda zai kare kamfanonin ƙasashen Turai da za su so su yi kasuwanci a Iran. Jami'an tsaron Afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gwabza kazamin fada da 'yan Taliban a wasu gundumomin lardin Ghazni a gabashin Afghanistan. Wani jami'in lardin Ghazni ya faɗa yau talata cewa 'yan ƙungiyar Taliban sun iya kwace gundumomi biyu, Jagatu da Dahak, bayan wani mummunan fada da aka yi a daren jiya. Wani jami'in gunduma Latifa Akbar ya ce 'yan sanda 20 ciki har da shugaban rundunar 'yan sandan gundumar da kuma kwamandan 'yan sanda na musamman na DHAC duk sun mutu a faɗan da aka yi. Sai dai gwamnatin Afghanistan ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu kawai. mayakan taliban sun kuma kashe wasu jami'an tsaro guda 20 a lokacin fadan a gunduma ta uku a ajristan inda mayakan suka yi wa gidan shugaban gundumar ƙawanya shekaran jiya Lahadi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. madalla bari mu faro da hotunan namu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda dubban mabiya kan Katolika daga jihohi goma sha tara na arewacin kasar suka gudanar da zanga-zangar lumana akan nuna rashin amincewa da kashe-kashe da ake yi a kasar. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana akan wannan batu. Yeah. Irin yadda 'yan ɗariƙar Katolika daga jihohin Arewa suka rika rera waƙoƙi daban-daban kenan a zanga-zangar da suka yi a kan kashe-kashen da ake ci gaba da yi a sasa daban-daban na ƙasar. Dubu dubatan mutane sun yi tattaki daga babban majami'a da ake ce ma Ecumenical Center zuwa majami'ar Katolika da ke Area 3 a Abuja, inda za su ci gaba da addu'o'i na musamman domin neman Allah ya kawo wa Najeriya ɗauki. tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta Kasa, mike omeri yana cikin masu zanga-zangar wannan magana ne ake yinta kowane rana kowa ya san damuwan da ke ƙasa nan so ba wai sabuwar abu bane kuma ba wai gwamnati ba ta san abin da ke faruwa ba idan kamar yadda shugaban kasa ya ambata cewar mutanen mali ne ko libya ne ko kuma yan uwanmu ne in yan uwanmu ne a kira mu mu zauna mu yi shawarwari na zama tare in kuma 'yan libya ne ko da diplomasiya ko kuma in yaki ne suke so su ci najeriya da ita sai mu bi su da yakin ɗaya cikin waɗanda ke goyon bayan irin wannan zanga-zanga da aka yi shine sarkin ibira na ƙasar nasarawa a jihar nasarawa alhaji suleiman shuga ibrahim wanda ya ce su ma a jihar ta nasarawa kashe-kashe tsakanin 'yan ibira da basa ya dame su saboda haka yana da shawara ga mahukuntan ƙasar ya kamata gwamnati ya shiga magana ya da kwamiti panel a shiga magana a san waye ke da gaskiya waye ba shi da gaskiya kuma waye ya shige gona da iri waye kuma bai shige gona da iri ba su ma mata ba a bar su a baya wajen zanga-zangar ba sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana victoria ojemen a muna so a daina kashe mutane mutuwa na yayi mu yawa yanzu ba masu a kashe mutane kuma yanzu sunana ene onaji kashe wanda ake kashe mutane ya ishe mu mutane mu suna mutuwa kullum yau aka da nake magana ma za a bizne mutane biyu reverend fathers guda biyu a makodi a makon nan da ya gabata ne rahotanni sun yi bayani cewa daga kaduna zuwa zamfara da benue da adamawa da wasu jihohin kudancin kasar an yi kashe-kashe babu adadi sai dai mahukuntar kasar na alakanta yawan kashe-kashen da siyasar kasar da ke daukan sabon salo ji na hannun daman shugaba muhammadu buhari kuma ministan matasa solomon dalun wannan makircin da yake tafiya siyasa ne ana nema ne a samu gallaba a yaudariyar najeriya cewa a shi wannan shugaban kasan jini yake yi kada a yarda da shi domin a zabe wani abin jira a gani shine tasirin irin waɗannan zanga-zangar da ke matsa lamba domin ganin an shawo kan matsalar kashe-kashe a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. a jamhuriyar niger kuma hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta sanar da kama ton 29 na magungunan jabu da kudinsu ya haura saifa wato biliyan 500 wadda kuma ya zarce dala amurka miliyan 1 a lokacin da ake kokarin shigowa da magungunan a kan iyakar ƙasar da burkina faso ga muni barma da ƙarin bayani Treloli biyu shaƙi da lodin kwalayen magungunan jabu ne hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatar wa manema labarai da hantsin wannan talata. Waɗanda ta ce a makon jiya jama'anta suka kama lokacin da ake ƙoƙarin shigo da su Nijar ta kan iyakar ƙasar da Burkina Faso. Marishal da Loji Shaf Jibrila Hamidu ya yi min ƙarin bayani a kan wannan cafka. Wasu motoci ne biyu da muka samu labarin su muka cafke su a makon iyakar Nijar da Burkina. da muka bincike wannan magani mu ga davigra sokomol da anticol da lafusi wanda ake sha ana kiba wannan yanzu muka tuntubi mutanen ministar masu aiki da kiwon lahiyar jama'a suka ce muna a ah, sokomol tana da hanya ta kaya magani bisa kasar Nijar amma sai da authorization wa'anga mutane dai ba su takarda kenan a sace suka shigo da wa'anga magani sauran ukun maganin ukun su takarda ne san ma babu wadda ta bada hanya su shigo da ita to na jikin motocin buyu sai tashi wajen ton talatin 31 babu muka ta yi muka bincike bisa kasuwa an sai da wannan magani nawa yake tashi jimillan su ya tashi wajen miliyan ɗari biyar da sittin mu na sefa. motocin masu lambar najeriya sun fito ne daga kasar ghana da nufin ratsawa ta birnin yamai akan hanyar su ta zuwa garin gaya kusa da iyakar nijar da jamhuriyar benin ya zuwa yanzu mutane uku ne ke tsare a hannun 'yan sanda a ci gaba da bincike shugaban ma'aikatar hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda ta ƙasa kwamishina mutari abu ya gargaɗi jama'a su guji amfani da magungunan jabu saboda illolin da suke haddasa wa rayuwar ɗan adam sannan ya buƙaci ɗaukacin al'umma su tona asirin dukkan wanda suka gano da yunkurin shigar da magungunan jabu a kasuwanni demandons la collaboration de la population en dénonçant tout cas suspect Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in da biyu na yamma a nan Washington. lokaci da ya kamata ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda za a hana wanzuwan irin waɗannan miyagun kwayoyi da sauran magunguna na jabu da ake shigowa da shi a ƙasashenmu yadda za a fidda su tsakanin al'umma ko kuma a kasuwanni don haka sai a shirya abu goma na waya. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ina jin mun samu kira salamu alaikum wake kawaya to muna da wani daga jamhuriyar niger waye a niger salamu alaikum amma alaikum salam wa rahmatullah mamala allah daga dogon a cikin jamhuriyar niger to malam bismillah an ra'ayi da bisa kan wannan magunguna da shigar da shi kuwa cikin niger hmm. ya kamata da tsaro a ba su karin gwiwa duk akwai da duk sun samu talakawa da shi ba akwai maganin da aka shi ya kasuwa na zuwa sai samu ba sun ba aka kai shi ba idan ba ya ba ka da shi kuma san shi ni ina gwamnati gari wannan don shigo da magani ta na gode kwarai da gaske bari mu je Fataskun wane ne a Fataskun suna magana da Malam Muhammad Garba daga Fatiskin Yobe. To Malam eh. Garba. Malam Muhammad. Oh, to Malam Muhammad Garba bismillah. Ya kamata a ce dama abin da ya kamata hukumomi su ɗauka tun daga kamfanin da suke buga wannan jirgin gwamnati ta ɗau karuwan mataki a kan To mun gode Malam Muhammad Garba bari mu je kuma jihar Legas wani ne a Legas? Alayi Sani daga lagos. To muna jin ka alai Sani. Ya kamata gaskiya jami'an da kuma ɗauki matakai a kan dukkan masu shigowa da waɗannan ayi ai musu hukunci mai tsanani domin kare domin kare rayuwar jama'a ƙasa. Na fatan ku zama da kwana lafiya. To mun gode kwarai da gaske Malam Sani. Ah, Alhaji Sani kenan daga Legas yanzu kuma bari mu bari mu je jihar neja wani ne a neja shaibu ne daga nan ba ni in ba ka karamar hukumar agwara neja state to muna ji kamalan shaibu to ni ra'ayin da zan ba su a ne duk masu bugun jabun magunguna abin da nake son gwamnati ta ɗau mataki da waɗannan ta ke bugun jabun magunguna dau mataki a kansu to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar taraba wane ne a taraba kina magana da umar ibn lami daga garin lami a karamar hukumar karin lami da jihar taraba state to malam umar muna jin ka to na da kuɗi shi masa ma da abin da yake magana kai to a um, bari mu je jihar kaduna malam umar sai ka saurare mu za ka je abubuwan da muke tattaunawa ka ba da ra'ayinka kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam wa rahmatullah sunana injiniya dan juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwar magani a karamar hukumar kaduna kaduna najeriya to injiniya muna jinka a magana akan yanayin tsaro ko muna magana ne yadda za a rage magungunan jabu da miyagun magunguna eh, kwayoyi da ake shigowa da su cikin jama'a yadda za a rage ko kuma za a hana wanzuwansu a cikin jama'a wannan shine abin da muke tattaunawa a yau shi sa menene ra'ayinka akai eh to ra'ayina gaskiya ya kamata hukumomi musamman waɗanda suke harhaɗa magunguna ne haka to ya kamata hukumomi da jami'an gwamnati su sa zanya musu ido ganin cewa irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su ko kuma ake kera su a cikin Najeriya bai kamata ba. To mun gode kwarai da gaske. Domin hukumar kenan na yaki da fataucin mayagun kwarai to anan za ta yi aikin ta Ubangiji Allah ya kara tsare mu nagode daga. To mun gode kwarai da gaske. A har yau dai muna jihar Kaduna din. wane ne akan layi? Baba kun Bakari barka da yammaci. Eh, yawwa Malam Murtala. <laughs> To na Murtala ina kiran ku daga Kaduna da Najeriya. Yawa. To madalla to ba biya ku makeri ta ga ni abin da za mu gaya masu kasa kusan suna da laifi har yanzu kan ka bai na paracetamol da mare kyau saboda kasan ba kamfanonin magunguna masu kuɗi duk ba su gina kamfanonin magunguna yanzu ka duba kamar eh, su India su Pakistan jibadin rikicin da ke Pakistan maganin na ɗaya mai kyau a duniya mu me yasa haka ko muna fata dai sai an zo masu kuɗi su daina sa ta harkar mai harkar tireloli harkar motsi duk kafa mana kamfanonin da za a dinga gina magunguna har talaka ke san magani mai kyau da mara kyau to mun gode kwarai da gaske kuma da fata bari mu je jihar yobe wane ne a yobe salamu alaikum amma alaikum salam tala daga jihar yobe nigeria to malam musa sai ka ɗan cire murya muna saurin ka ra'ayina kan wannan maudu'i da kuke ba hakika ake yana kan hukumomi wadda su ya kamata su tsaya su tsare wannan abubuwa mm. miyagun kwayoyi su zai shigo a najeriya wannan shi ne ra'ayina to masha Allah mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Katsina waye a Katsina ni su hukunci da tsanani Ah, malam na katsina sai ka dan cire murya ba mu san ah, ba ma jin ka sosai nake gwamnati mm. da yi tsananta hukunci mai tsanani ga masu kwayoyi yi ta da a cikin ƙasa duk wanda da karba da hankali ka kashe gaskiya da ka gaskiya ina ina sunan malam ne Alhaji Kasimu Aliyu. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Kasimu Aliyu za mu je jihar Kaduna mu dau mai kira na ƙarshe. Wane ne a Kaduna? Amma alaikum salam. Sunana Hudu Muhammad Kawuju daga Dangoma. To Malam Hudu. Karamar hukumar jama'a Kaduna State. To bismillah muna saurinka. ka. Wato ni na ba gwamnatin eh, tarayya da na jihohi da karamar hukuma masu bude kemis kemis kemis nan hmm. a yi bincike domin ni na je sayan magani da kai na ce a bani magani aka rubuta min magani da na je kemis sai aka yaron kawai sai ya dauki wani magani ban ya bani to kaga wannan wannan ba san abin da suke ba kenan gaskiya ne gaskiya ne malam hudu a doka sosai a bi shaguna shaguna wanda ba su da ilimi kawai a cire su to mun gode kwarai da gaske malam udu mun gode ma duk waɗanda suka kira mu mun goge kwarai da gaske to madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba labarai a takaice wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasan volleyball kotun ladoke inda ɗan ƙasar Faransa nan Ervin Ngafe da ke buga ma Zenit Kazan ya fuskanci ɗaurin talala na shekara ɗaya bayan ya tsere a lokacin da ya yi hatsari a kan hanya a shekara ta 2015 Dan shekaru 27 da hauhuwa kuma ɗaya daga jikin tauraron ƙungiyar ƙwallon hannu ta tulladoke ko volleyball ta ƙasar Faransa Ervin Ngafe zaɓe ya amince da aikata laifin. A ƙasar Ukraine kuwa ministan cikin gida ne cewa da Arsen Avakov ya ce ya ban kaɗo ƙungiyoyi 35 na ƙwallon ƙafa da ke shirya wasannin ƙwallo na coge wanda ya haɗa har da ƙungiyoyin ƙwallo da ke buga rukuni na ɗaya na teburin wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Ukraine. Rukunin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ne na Ukraine 35 da ke cikin jihohi goma na ƙasar aka gano suna wannan danya aiki wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake gab da gudanar da wasan karshe na club club din da suka kasance zakaru a kasashen su na wannan shekara ta 2018 da zai wakana a kiev babban birnin kasar ukraine tsakanin liverpool ta kasar ingila da real de madrid ta kasar spain ita ko hukumar kwallon tennis ta duniya ta hiddo da girgam sabo full dauke da jerin zakaru mata waɗanda ke sha gaba, a wasan kwallon hannu na tennis yanzu haka a duniya maria sharapova ta laƙume wurare goma sha ɗaya inda take yanzu haka a matsayi ta 29 wannan ko bayan ta kai wasan kusa da na ƙarshe na birnin rom na ƙasar italiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar Baitin Malam Amurka a ƙarƙashin ofishin iko da ƙaddarorin ƙasashen waje wato OFAC ta sanya wa wani ɗan ƙasar Venezuela Diosdado Cabello Rondon takunkumi bisa ga ikon zartarwar shugaban ƙasa ta 13,692 sakamakon kasancewar shi jami'in gwamnatin venezuela na da ko na yanzu ofac ta kuma sanya waɗansu mutane uku takunkumin da suka hada da ɗan uwan cabello wato Jose David Cabello da matarsa Maleni Josefina Contreras Hernandez an saka musu takunkumin ne don zama jami'an gwamnatin Venezuela na da da na yanzu da Rafael Alfredo Saria Diaz wanda ɗan gaban goshin Cabello ne kuma an saka mishi ne domin zama ɗan gaban goshin nashi. buku da ƙari, OFAC ta kulle wasu kamfanoni guda uku mallakar Sariya a jihar Florida ta Amurka da wani kamfani da ake kira Sai Advisors da Nur Plantation Investments da 11420 Cooperated. Ta ƙara rufe ƙaddarori sha hudu a jihohin Florida da New York na ƙasar Amurka, wanda mallakar kamfanin Sariya ne ko kuma kamfanoninsu. A wani bayani a rubuce daga OFAC ta lura da cewa waɗannan takunkumin da ƙasar Amurka ta saka ba na dindindin ba ne. An yi su ne domin su canza halayensu. Sun ci gaba da cewa za a iya ɗage takunkumin ga mutanen da suka ɗauki ƙwaƙwaran matakai da kuma gudanar da ayyuka masu ma'ana don dawo da demokradiyya da ƙin yadda da cin zarafin 'yancin ɗan adam da yin magana akan zaluncin gwamnatoci da yaƙar cin hanci da rashawa a ƙasar ta Venezuela. takunkumin da aka saka kwanan nan ya nuna haɗin kan ƙasar amurka na yin amfani da duk wata dama ta diflomasiyya da ta tattalin arziki don kama ma'aikata masu cin hanci da rashawa da baiwa jama'ar venezuela goyon baya na ganin sun dawo da demokradiyyarsu. Ƙasar Amurka za ta ci gaba da ɗaukar duk matakan da suka dace da ya haɗa da zabar mutane don saka musu takunkumi da taimaka ma kasar Venezuela a yayin da take haɓaka. Jama'ar ƙasar Venezuela sun sha wuya a ƙarƙashin 'yan siyasa marasa gaskiya da suke amfani da mulki suna cika aljifansu a cewa sakataren baitulmali steve nuchin muna tsawata wa mutane irin su desdiado cabello wanda ke amfani da matsayin shi na jami'an gwamnati wajen safarar miyagun ƙwayoyi fita da kuɗaɗe ƙasashen ketare sace kuɗaɗen gwamnati da sauran ayyukan da babu gaskiya a cikinsu wannan gwamnati a cewa sakatare manushin a shirye take ta kama wanda ke karya amanar mutanen venezuela za a kuma ci gaba da kare duk wani yunƙurinsu na zagin ƙasar amurka wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga saƙonmu na watan ramadana abu sufiyan muna abubakar imam na dare darima na gidan kaso na damagaran to alhamdulillah muna gode ma allah sarki sharuwa gidan kaso kamar sharuwa na ne a ko'ina don mata maka mutum na kaso bai aji azumi don mutum ta maka mutum na kaso bai wasa da ibada shi domin duk yadda ka dauki zinariya ka je wa cikin salga in ta shekara 20 in ka hudo ta ka wanke ta zinariya ta take haka dukkan mutumin kwarai baya wasa da ibada da ya shiga cikin wata matsala to alhamdulillah ina kira ga wanda Allah ya ba arziki duk na duniyar wannan gaba ki daya don Allah su yi kokari domin watan ramadana wata ne mai zuwa da abubuwa kama guda uku da gafara Allah da rahama Allah da kuma tsira daga wutar jahannama ina kira gare su dukkan wanda Allah ya ba arziki da wadata ko masu iko ne ko masu arziki ne su yi kokarin taimaka ma gidajen kaso na jihohinsu da na garuruwansu musamman akwai mutanen da aka tsare saboda bashi kadi ba gani mutum da iyalan shi da matan shi da yaran shi sai ga na tsare saboda bashi yan kunna ba su kai kawo ko musulmi muna kallo babu abin da ya muna cikin lamarin mu ko muna duke da zamu biya mushi bashin nan wani muna duke da zamu da ta zakati mu biya bashin nan dan ya samu kuma cikin iyalansa kenan muna kira ga dukkan mutane musulmi na duniya duka su yi kokari don Allah su taimaka ma al'umma wanda bashi ya tsare gidan kaso da al'umma wanda suke cikin gidan kaso a taimaka musu da wani abinci da wani abin more rayuwa kamar kayayyakin sallah kamar abinci don su ma su shiga cikin horin ciki kamar da muke cikin horin ciki to madalla Allah iya bana To yanzu ne za mu kawo muku labarai a takaice ba kamar da farko yadda na faɗa a baya ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu ba za a yi taron kolin da aka shirya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata mai zuwa ba. In har ba a yi taron ba, to akwai yiwuwar a yi shi nan gaba a cewa Trump, amma ba lallai a yi shi ranar 12 ga watan Yuni ba. Cutar Ebola da ta kashe sama da mutane 20 a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tana iya yin barna kamar yadda aka yi fama da ita shekarun baya a Afirka ta yamma idan ba a ɗauki matakai ba. Sai dai masu agajin farko sun ce a wannan karan lamarin ya sake sabili da sun samu maganin rigakafi yanzu wanda ba a iya amfani da shi a shekara ta 2013 ba lokacin da aka samu cutar Ebola ta farko a ƙasar Gini. Kamfanin sarrafa magunguna na Mark ya tura maganin rigakafi da ake kira V920 guda 8,600 zuwa yankin da cutar ta ɓalla. An yi gwajin maganin rigakafin a matakai uku, sai dai ya zuwa yanzu babu ƙasar da ta ba da lasisin amfani da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu kan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran. ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har iran bata canza miyagun ɗabi'unta ba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu baki ɗaya da yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shiryen sashen hausa da muryar amurka yanzu a madadin Maryam Dauda. Da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare. baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin